Masu kallo da sauraron mu barkanku da wannan lokaci da sake kasancewa da mu a cikin shirinmu na yau. A wannan tashan tauraron zamani tare da haɗin gwiwar Dr. Shehu Sarkin Mayu. Kada ku mance har ila yau, yau ma muna fada mai martaba Sarkin Mayu. Ku biyo mu don jin yadda shirin namu a yau zai kasance. Mai martaba barkanka da wannan lokaci. Na'am barka da wannan lokaci 'yan jaridu. da fatan kun zo lafiya assalamu alaikum to mun zo lafiya alhamdulillah ala kulli halik amma kafin mu tsunduma cikin shirin eh. na ga ga dukkan halamu kamar gimbiya tana baka kulawa afwan <laughs> masu kallo don gaskiya yadda na ganka ba kamar yadda muka zo kwanan baya ba eh to gaskiya alhamdulillah muna samun kulawa da gimbiya da kuma kulawanku yan jaridu kuna kulawa da mu daidai gwargwado mun gode da gaskiya akan kulawarku eh masha Allah masha Allah mm. to maudu'in mu a yau akan yadda shirye-shiryen da kake gabatarwa ko in ce mutane ke tururuwa zuwa ƙarfan magani don samun waraka ko nasara akan abubuwan da suke nema eh na ji ko mun ji ana kiran ka sarkin mayu mm. ta yaya ka samu wannan sarauta na sarkin mayu to alhamdulillahi kin tambaya ta yaya na samu saboda komai yana da mafari kuma yana na ƙarshe ba zai ce baka da mafari ba ko da mutum kai wa ne ne ka ji wani ba banza ba in ba a sha dare ba an sha rana kamar yadda mawaƙa suke faɗa da malamai Mm. alhamdulahi wannan sarauta taya na zama sarkin mayu wannan abu ne wadda ya shafi tun daga kan sarauta ne na gidanmu wadda kuma ba kowa ne yake yin shi ba sai wadda Allah ya ga dama ya ba shi wannan kujera tunda kin ga a ƴaƴan mahaifinmu ba ni kaɗai ya haife ni ba akwai yayi na ko da suka girme ni a mata a maza koda da kuma ba su kai ni ba amma Allah bai ba su wannan ah, sarautar ba sai kuma ni ya bani sanadiya na kuma ya sa kuma mun ɗaga masarautan kuma duniya ana jin mu kuma ana amfana da mu saboda haka muna godiya ga wannan sarauta ba wai abu ne wadda na sa a rana ɗaya ne a wanda aka yi mun ba abu ne daman wadda ya cigo tatil na gidanmu abu ne wadda ya zama cikin tarihi wane ya yi ya tafi Allah ya kawo ɗanshi shi ko kuma a cikin 'yan 'yan uwa a samu haka ake ta ɗorawa har ya kawo kaina amma ni mahaifina ne ya yi wannan kujera daga kan kakan shi mahaifin mahaifin shi hmm. zuwa kai shi zuwa kaina shine wanda muke kai har yanzu kware da gaske to masu kallo kun ji yadda sarautar ta fito ba a haye ba gado ne gaskiya ne madalla mai martaba na'am ana yawaita karfan magunguna a wurinka hmm. kai har ma da jinya na ga ana hmm, yansa a gidanka akwai wasu keɓaɓɓun cututtuka ne da kake ba da magani a kai musamman koko kana iya taimako kowace irin matsala in ta zo gabanka eh kamar yadda kika faɗa yan jarida tabbas gaskiya ne akwai keɓaɓɓun cututtuka da muke taimakawa ko da ma ba lallai sai mun faɗe su a nan gidajen tv da sauranku ba saboda wani sirri ne wani laluran shi ma ire-iren kamar a ce irin masu hiv mm. zuwa wasu laluran wadda ba lallai sai an faɗa ba to kin ga wasu abubuwan muna yin su amma idan mutum ba wai ya zo ba za mu fita mu ce muna yi ba ko ba gaskiya ba mm. a na biyu kuma shine a taimakon da dama wani yana zuwa gurina kamar dakta ne wani zaki samu cewa ya zo gurin dakta a kai ne yake ciwo ko kuma a daga mura ne sai sa mishi zazzabi to dakta sai ce mishi malaria ne shi kanshi bai san me damuwar da ke jikin shi ba amma idan ya zo gurina ni zan gaya mishi cewa wannan damuwar naka kaza ne in ya dace mutum ya je asibiti ne Na kan tura shi in ruwa ne za a ki zan kira dakta a tura su asibiti ana da asibitoci da yawa wadda private ne da kuma na gwamnati duk inda na bada leta aka cewa sarkin mai ne ana karban mutum ko da gado ya cika dole sai an aje shi don ina ba karban wannan sai a tura mutum in ruwa ne ko jini ana tura mutane a asibiti za su yi saboda abinda baka iya baka ce baka iya shi ba dan ba laifi bane ka tsaya iya inda Allah aje ka saboda haka ni na gode wa Allah duk aikin da aka zo da ba na bazance ba na ba dan ba laifi bane duk abinda baka iya ba ka ce baka iya shi ba saboda haka wannan ah, ba iya wannan ne ba muna ayyuka ke bantatu wanda ya shafe mu da wanda ma bai shafe mu ba mukan tura magabata wadda Allah ba su ilimin su kowa da ilimin gefen shi saboda ba zai ka shiga nan ba Allah ba zai tara maka baiwa goma ba a'a ɗaya yake baka wadda duniya za ta amfana da kai a'a gagara a'a iya keke a'a iya mota a'a iya gyara iya magana iya soyayya da iya irin wasu abubuwa kowa da yanayin baiwar da Allah mishi akwai da in ya tsaya gaban mutum kowa da yanayin baiwar shi saboda haka mu wannan baiwan Allah ya ba mu ta musamman ne ke bacacciya wadda kuma muke taimakawa al'umma kwarai da gaske zaki na'am me yasa baka daukan wayan al'umma <laughs> an zo wurin eh, ka kiran ka waya <laughs> a ah, to a ah, waya na ke hakuri hmm. na tabbata abin da yasa ki zaki wannan tambayan ko kika shigar hmm. ba komai ba saboda tabbas ke kanki na ga kiran ki yafi so 20 kafin ki ganni kin kira kin kira kin yi test ba rason ki hakuri a ah, idan kamar yanzu kin ga ki alal misali hmm. kin zo kin tadda mutane kun zo kun ga mutane kun tabbatar ki zuwanki zuwa yanzu kin tabbatar waya na a yanzu kafin mu fara live na mm. zuwan ki kin ga har yanzu baki wuce awa biyu zuwa uku ba mm. to amma kina tabbatar cewa waya yanzu da ka kira nin bai kai mutum ɗari shida ba to zai kusa to irin wannan ta ina zaka ɗauka kuma so da yawa wani lokacin yanzu kamar yadda muke da ke idan kika kira ni a cikin wannan lokacin kaga ba zan ɗauka ba wani lokaci da muna cikin dare ko muna cikin aiki lazimi ayyukan al'umma da muka karba wannan lokacin ma ba lokacin waya bane sai dai kurin zan ba jama'a hakuri da ke da jama'a duk wanda ya kira gaba mu dauka bai mana uzuri saboda zai iya yiwuwa lokacin muna cikin a uzuri ko wani abubuwa da dama nan ba na dai gashi ba wahala bane amma ma'amala da rin zuwa gida ya fi kai tsaye da mutum ya buga kuma ma daman idan ka ɗauko asalin mutum mutum ya zo ya gani ya tabbatar da aikin za a mishi mai aikin ne ko ba mai aikin bane dole ka zo gida na zaki tabbatar cewa wani laluran wanda ya kai naka da wanda bai kai naka ba da wanda ma ya fi naka zaka zo ka gani kuma zaka tabbatar cewa in ka tambayi wannan a malam eh, ya jikinka a wani dole zaka ji masu yabo wani ya ce ya zo ya warke a wani ya ce a har yanzu jikin shi to a nan ne zai kara maka karfin gwiwa kaga ya fi buga wanda zaka yi saboda gani ga ido ya fi ce an baka labari da saboda haka muna ƙara ba da haƙuri da ke kanki yar jarida da kika yi ta waya shi yasa na tabbatar ke shigo da wannan magana saboda haka a yi haƙuri <laughs> rashin ɗaukar waya ba ke kaɗai ba ne kowa ne. to masu eh, sauraron mu masu sauraron mu kun ji dalilin da yasa baya ɗaukan waya akan lokaci saboda yanayin mu'amalarsa da al'umma. gaskiya ne abin ya kai. eh to akwai waɗanda ba su da ƙarfin zuwa nan. na'am. Eh. idan akwai wani abin nan addu'a ko wani abu da zaka ba su ko wani saiwa zaka iya gabatar masu da shi sako ke eh sako ya isar musu eh. eh a kullum muna isar da sako a live nawa a mukan yin live a Lahadi mukan yin karfe 8 da rabi muna yin live karfe 9 da rabi muna yin kuma live TikTok kenan muna eh. live kuma karfe abin nan me yake da suna ranar Juma'a mm. karfe 8 da rabi zuwa goma to duka wannan akwai sakonnin addu'o'i da nake barwa na kariya ne na ci gaba ne na dan kasuwa ne aure kike bukata i ne sihiri ne aljani ne shiga jikinki yaye shiga duka muna bada samfur kuma muna gaggaya mutane na tabbata masu kallo yanzu sun san da wannan maganganun da nake yi kamar yadda nake gaya miki ba wai na kage abun bane wannan gaskiya ne kwarai muna barwa hmm. to masu kallo ga lokacin yana ta hararan mu hmm. sarkin mayo sarkin mayu sarkin mayu na'am wai shin kai maye ne <laughs> jarida don sarkin mayu sarkin mayu sarkin mayu three times sai ka kira fa to ai gaskiya ne na'am a sarkin mayu ba maye bane amma Allah ba ni baiwa baiwar da maye ma bai da shi saboda maye yau ba kowa ne yau yana da maita ya gane cewa wane na maye ne ba wani yana da maita sai an haɗu a filin dabo wato filin rawan maita mm. yake gane cewa wane dan kulob ne yanzu kamar yanzu footballer ne wani yanzu dan ball ne zai zo nan yayi in ya sa miki kaya ba za ki taba ce dan ball bane kuma footballer ne ya ma fika iya ball idan kika dauko a ah, me ke da suna tela ne teloli za a iya tara su su haɗu su gaisa su yi a in ba wannan ya ce sana'a na tela bane ba zai sani ba an sha zuwa haɗuwa police da police sai su haɗu rigima ma ya cafke sai an je can aka haɗu a station sai wannan nuna adikar shi hukuma ne wannan nuna hukuma ne ƙarshen a zauna a tarbal a siyasanta su to amma ni Allah min baiwa wadda in dai maye ne na ganshi ko yau yau aka bashi maita na san wannan maye ne kuma fari ne baki ne ja ne bulu ne mai ronkwai ne duk na sani ga wanda yake da irin maitan na mugunta ne a na kare kai ne wanda zai zo ya juya yana cutar da mutane duka Allah mun wannan baiwan saboda a ni indiya bu ne na maita nan ce ma na gagara mayan na gagara aljanun duka wannan kujera ne wadda nake kanta na malaya kwarai da gaske sai dai godiya kwarai ya jalila to ga lokaci ba zai bar mu mu daura daga me yake da suna shirin da muke ciki ba Shirin ciki na eh amma ba dan lokaci ba zai bar mu mu daura ba da na so ka gabatar min da dan na ga majinyata sosai a gidan eh wannan gaskiya ne eh na so ka gabatar ma al'umma masu kallon mu da sauraron mu eh waɗanda suka zo Allah ya ba su waraka na'am amma idan muka dawo wani lokaci insha Allah za a jona ku za a jona mu da insha Allah ai ba ku ba ma yan jarida yan jaridu da dama suna zuwa kofa bude take idan zaka zo zaka tadda mutane ruka da suka warke wani ya ce kafa ne wani ya ce baya wani ya ce kunne wani ya ce a dan shi ne ka, wani ya ce ce uwarta ne wani ya ce matan shi ne ya kawo wani ta ce mijinta ne ta kawo duka irin wannan ana samun wannan sauki duk irin wannan za ku iya tattaunawa dan jama'a su amfana wani yana da irin wannan laluran bai san da za a je a tarike shi to saboda haka wannan kin ga abin da ya kamata ke na taimaka al'umma kwarai da gaske mm. to masu kallon mu da sauraron mu kun ji sarkin mayu ba maye bane dan baiwa ne Allah ne ya bashi mm, mun gode wa eh, Allah ku tarbe mu shiri na gaba a madadin abokan aiki na waɗanda suka tattara mana wannan shirin sunana Aisha Suleiman nake cewa bye